kasancewar rikicin da ke faruwa a Benue cewa shugaban ƙasa ya ba da umarni fetan 'yan sanda ya koma Benue bai koma ba, kuma har ya karanta shugaban kashi bai san cewa bai koma ba sai da ya je Benue alama ce ta kasa babba. Kashi shugaban ƙasan kashi da kuma tsari na yanda ake tafiyar da mulki a kasar nan. Ba ta yiwuwa na farko dai ga duk mai neman zaman lahiya kuma inda ya san ake neman zaman lahiya irin akan aiki na tsaro a ce yau ana rikici a borno ana rikici a adamawa ana rikici a yobe ana rikici a tarawa ana rikici a plateau ana rikici a benue sannan ka ce wai fetan 'yan sanda sai ya koma benue sannan za a ci karfin wannan rikicin to sauran wuraren wa zai ji wannan shi tsari ne wanda ya nuna kawai irin siyasa ce a cikin wannan lamarin ba wai aikin ake so a yi ba. Kana nufin cewa a nan wato idan ba wai batun ƙin komawa su kake inkari ba a'a kamar ba a buƙatar shi sufetan 'yan sandan ya koma jihar Benue kafin tabbatar da doka da oda a can? Wallahi ba a wannan buƙatar saboda ai shi sufetan 'yan sanda irin mutum ɗaya ne. A duk inda yake na da wakilci. Wakilcin nan da ke gare shi suna aiki ne a matsayin yanda yake shi kanshi. yanzu kamar misali a faranshin da kake muna da ambasada da nan da ke gare mu a faranshi irin yana aiki ne a matsayin shugaban kasa na najeriya yau sai a ce akwai matsala irin a faranshi sai shugaban kasa ya koma can ya zauna babu tunani a wannan tsarin amma ko da akan bisa haka babban abin da ya kamata a yi shine ba wai ya kashe ya koma wani wuri ai ba da kan aiki zai je ba waɗanda irin yana da su ya ɓoye su ya rike su irin a ƙarƙashi ne a ofis ne cewa sai ya je a kai su a'a abin da ake magana shine in suna da bukata can binuwe din irin jami'ai ne masu wakilta ta masu aiki a karkashi ne su gaya mashi bukatar sai tura musu sannan in ya tura musu kuma ya sa ido akan abin da suke wannan shine shugabanci to amma anan abin da ya fi ɗaukar hankulan jama'a shine kamar shi sifetan yan sandan ya ƙi karɓar umarnin shugaban ƙasa wanda shi ya naɗa shi sannan yaushe ina shugaban ƙasa yana Abuja sifeta na Abuja sannan ban san inda yake ba wani da shugabanci ne ake mu dama a PDP muna faɗa kan cewa jarabawa ce ta Allah al'umma sun fito sun ƙi jam'iyyar pdp a kan matsala ta tsaro an ƙi jam'iyyar pdp a kan cewa jagorancin ta a lokacin irin rubabbe ne sai suka ce ga wanda iya ga wanda zai iya to cikin ma shekara uku kenan ta tabbata duk shugaban da ya san abin da yake ba ta un na ƙasa da shi ya rena shi kuma ba karamin raini bane ka ba da umarni a To da yake shugaban ƙasar ya yi wannan ikirari ne a bainar jama'a cewa ya ba da umarni ga babban jami'in tsaron sa na ɓangaren 'yan sanda amma bai karɓi wannan umarni ba. a nan akwai bukatar ɗaukar mataki na da tabbatarwa kenan akan kin bi umarnin shugaban ƙasa? to inda ana shugabanci haka shugabanci ya gada saboda shi shugaban ƙasa matsayin na shugaban kasa saboda na taɓa aiki a ƙarƙashin ofishin shugaban kasa na san shugaban ƙasa ba a yi mashi karnama sannan ba a yi mashi shugaban ƙasa jagoranci zuwa ga kuskure to ba za ta yi shugaban ƙasa ya ce a yi ba kai da ya ce ka yi ka ƙi ka yi wannan ofis ɗin kenan To amma wasu na ganin cewa dama akwai waɗanda ke yi shugaban ƙasar zagon ƙasa a wannan yunkuri nasa na samar da tsaro a Najeriya watakila za a iya danganta hakan da zagon ƙasa a ganinka? Haka ake cewa amma dai ina son ƙasar ne mataki na farko da shugaban tekun sa shi ne irin shi aka zaɓa kuma shi Allah zai mai sashi. To tunda har shi ya kawo shi kuma bai sa abin da yake ba. To Alhaji Umar Abdullahi Tata muna godiya sosai fa. Na gode.